jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano wannan matashi da kuke gani da sinki sinki a gabansa ba sinkin biredi ba ne sinkin wiwi ce muka kama shi da ita mun samu rahoto akan cewa an ga wani matashi da buhunhuna amma ana zargin kayan laifi ne a ciki bayan samun wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar kano cpu sani psc ya tada 'yan sandan sa na kankace kwabo wato operation pop ada a ƙarƙashin jagorancin oc antidaba sp bashir musa gwadabe wanda suka yi sauri suka je suka kamo shi bayan sun kamo shi wanda kuma shi yanzu za ku ji daga bakinsa me sunanka sunana kabir mahmud shekarunka nawa 21 to wannan abin da muke gani a gabanka menene taba ne wiwi sinki nawa ce 49 ta waye ta mahaifina ce ba mu bayani to wannan taba wiwi da ake gani na da ita na tashi ne da safe na fita wajen aiki sai mahaifiyata ta kira ni a waya ta ce yanzu an kama mahaifina da wiwi da na dawo gida akwai ɗakin a ƙasa wanda shi kaɗai yake amfani da shi sai na duba cikin sa na zo na samu na buɗe wannan ɗakin sai na samu akwai wiwi guda arba'in 49 a ciki sai na yi mahaifiyata bayani sai ƙanin ta zai taimaka min ka fito da wiwin daga ɗakin dama ita ce ta bani umarnin in kawar da ita daga gidan saboda ka a samu a zo yin bincike laifinsa ya yawa kanin mahaifiyata ya kira ɗan sahu na ɗora wiwin na kira abokina wanda yake zaune a unguwar ɗanbare na ce mai zan kama a jiya wiwin ya ce to na tafi da wiwin zuwa unguwar ɗanbare to shine a can na je daidai kofar gidansa ban kai ga shiga cikin gidan nasa ba sai hukumar ɗan ta ba suka kama ya shi mahaifin naka me yake da wannan a gidansa sayarwa yake ya kai shekaru nawa yana sayarwa ya kai shekara ashirin to kai ma daga ganin bakin ka akwai abubuwan da kake sha da me da me kake sha nake to alhamdulillah bayan samun wannan rahoto da kama shi tuni mun yi tattaki mun kamo mahaifiyar tasa har da kanin nata ma da ya taimaka na ganin cewa a ɓoye wannan kayan laifi wanda yanzu haka shi ma abokin nasa da za a kai masa wato ajiyar wannan wiwi tuni shi ma mun kamo shi to kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp abu sani ya ba da umarni a mai da wannan korafi babban sashen bincike da ke banfai domin a yi bincike a gane cewa ta ina wannan wiwi take shigowa jihar kano kuma ina da ina suke kasata suke siyarwa matasa suna sha suna fitowa suna kwacen waya suna harka ta daba a cikin gari da sauransu sannan in mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada allah ya kiyaye Idan yanzu ka fara ziyartar shafinmu na ZTV Africa, wato Zirnaniya TV Africa, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shirye masu kayatarwa da nishaɗantarwa, ZTV Africa, muni da baiwa da al'adun Africa.